لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك الأمة على نهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدداتها وكل مهدده بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله وبعد عباد الله يرحمكم الله أيها المؤمنون الصائمون وفقكم الله أثابكم الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تعالوا ونتأمل تعالوا نتأمل ونتمثل بهذه الآية الكريمة التي في سورة إبراهيم عليه السلام قوله تعالى وذكرهم بأيام الله بهذه الآية اليوم سأذكركم بيوم من أيام الله تعالى ألا هي يوم يوم يوم بدر الكبرى فهي غزوة وقع في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش إن سنفصلها لكم سنفصلها لكم بالاختصار وسنبينها لكم أيضا أسبابها ونتائجها إن شاء الله تدعونا على الأعمال بالمال بارة بارة الله أن يمر بك أن يمر بين نفسك وأن تمر وأن تمر ujuru kabarun yin abrasi juru ko bai kabar bai kallon yin abrasi kada na silo mai bisiyar tinin da yin mai jara ta mai bisiyar da ko akirin da mu da yin yota ba mɔnyi mɔlu fasa yɛrɛ kɔlɛ arabayi la yɛrɛ duwawu jaabi la bisimila yi ko muhammadu ma ale tɔn kɔ a da ci la a y'a bɛ fo la ni a y'a wula la a ye man dɔw kɔnɔ dɔ diya a bɛ wɛrɛ kam a ye dugu wɛrɛ kuma olu bɛ tɔn ɲa ma kuran k'i di o ti k'o bɛ jɔ ma ba bi da, a ka filo k'a bɛ yen o ko la o filo bɛ ka. di ma kan alima n'a وبعد عباد الله يرحمكم الله adol liman ya mo ya mo odugo masi bawa ja shi kudugo kudugo kene talu min ru nan da da saki sabanya mo fe yin karola mo masjilo la kudugo la karola saki sabati na kudugo kuma sida corona wa do 2020 2020 corona sound

ወደ ኮማ ተሰበኛው ከሰኝ ሰበኛው አለም ከቢ ኩድ ወይለንን ከነዋፈ ካለደን ቢሰኝ ሰበኛው ኒና ዋና ሰውሰ ናሲለን ታኩድ ቦታ ካለደን ዶላ ኔመሌ ኔሞ ካለደን ካለደን ዶና ካለደን ዱ አዳለ ጀዳ ቤ ማኮ ያሉ ናኩድ ቦልኬ ነው አኔ አሳልን ጅሮሎ ኦዶሞ በአለደን ዱላ ሰኝ ሰበኛው በቀለዳና ኮለኬ ሲሰዩዋ ጀማላ a nan da kendawa jama a nan tanka jama a nan sudura jama nan kai kari da sauran kenan wani masu dole ala kendo sani saman yawa ko wala karola kendo nyala na yawa ka bi ala fa si wala da nan dan lawa wakola kudu wala da kudu ke na tallu ne rufe ita to sani yi ki ki wala tan nan ne na sun karkaro tilta a ne wala ita ne wala sun karkaro adon limani ya zo duniya wani suna har ma halar manta da alen da ya manta da su ne a yanzu in karba kwan jo duniya din na kokola fana har ma alen da bayan yin mar mutane alina limani ya mulu alin sa da son ala na ke bila kuma shayin kan ali an nuna daga ayon noma sunan ibrahim alayhi salam muna na da wala kada arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah aga kisa do sai kan kan annabi muhammad aga nan musa ki alhamdulillah dan nabi mai la ko da kurwa kenan fa bima ya name da mahakul fejal jima ta bila na kulu boge sulo ndo ngamon tiri saba kwa fankiyo muka kurano karan muka sandiro ke tiri saba na dalawo sio ke alala na da wendi kanu tawul be duwa da anin menu be kasal ko maje ko ala sidi mama kaula bara alhamdulillah bi afra fa ka senaya bara tan fa fo sa ba do do man kura kan ta bon na ko ba bi no lo ko ni mana ma na me na hawo e nganga kebar ya de kan jelo lida e bayu kan ji no imam ka mo ba ga na kin de qur'an karam ba le imam ka mo in ka mo la qur'an karam ba ar ma tula no ro son ka ba ngai ma san je so ngai ka mo ga so do ko ba le na ro kana mala kana kana kana si kana kana sina bunna qur'an kana yimɓe aladana gova kullol bagio duwajaɗo tiri saba kolɗo account mbiyaɓe filaɓe wala sa adama da pra kana murna kore alma kana murna kore alkana so yin kuru di ma wala dum da men ko rakara na da kuru wala gazal badu ala ko kiyago bi hakilo bulan da ala da dum ban da sunai ba ado dum ban ko no badra cholo dum ku bala ke wol wala ke folo di musilmane kafiro de kila mando kira ni kafiro te dini tawo da mari sayo ni ayo ka bala hakilo gan na madara ke luma mune madara ke lo sa muna kira da badar ke luma mun kullu kira da kullu de ka kungo kira ala muna nan bo kira, bayan madara ke lo la sanjo wani mun samati madara ke lo ke lo da karoti tan ne worola sun karkaro Dinda da karoti tan ne worola ono samala mbadara kelo la sanji wili kiri keme nan tan nani anin sabati hijira to ya dan sanji kiri kira na da madina a sanji fulan jalo a badara kelo ke kila la hijira no bi tibite ma sanji wili kiri keme nan tan nani nan ora badara kelo ta da kira sanji wili kiri keme nan tan nani anin sabati ni nyoda sanji kilin nan oɗo samala mo mbaɗira kelola sanji sanji tan nani jaɓe dimman tan nani na samay karotirtano goɗɗo kelowo wana ka haydan kala hakilo bendo liman balansi hanna aliyawo sokoni dolmawo mune ko boy badar kelo sabu yin badar kelo kelo sunkaro yin sunkaro men ba ko yin ibe sundi te rabu ga kan dinale badar kelo kelo akela kolo shin kolo tema anin kila anara sai kolo tema duru wa ga da kila la hijira la aras dunya tama pura isa badin madina bari mura na sabu da kila gira ta hijira la ya to ne din jama'a kenan momo ta hijira la ni la sentina musol buka ta no ifo de la musol ma ta ma di dinol buka ta no mo isa ko la di ta no jan ko me ta su ne fa e ko kila de kasa ma sa ma da gambia ko da kila ko momo la na fitina je na nya ila muso tuje jari ni ya har ne fulana har ne sabana idimo be pije ina kasi bere har ɓeyan korewɗal bewol har mo a kawɗal kan be ini da da da da da ikire ne ne ni ba ta mu mu mu mu fedda fiɗɗa e kiɓiri nini fidde noon yiyata bat kafiro faalode mu moɗel muta momoɓe fiɗanta ɓaranaala fiɗɗol bara momoɓe be ini fedda fiɗde inen ɓeyan tita da allende économique la boye ko e ko sta bari e stabaride fen ete usulubul ihtitaf kemota nen ɓe kala la ini fedda kala yaketen sahiro fɛnw bee tu dafa makankol bulu kurosinkol kila la sahiro bulu kensel masi diri yi jɛro kɛra a sanji fila in jaw e n'a ka mɔyi kila la sahiro kila baro kɔrɔ kila ani misi bolo ko a ko. sufiya ni fili la ani kurosinkol e kɛra e kɛra e kɛra fiiro la siyawa nonde kɛra o de kɛra business centre la wɔde kɔmi dubai de y'a minɛ y'a bi dɛ nonde o fana kɛra siyawa ka business fɛnw ta kɛra n'a ma e ka balo wɛrɛ ba ye sɛnɛ bɛ kɛ kan غير ذي زلل عند بيتك المحرم ذلك أنا ولا كلا أمي كلا نشيب لك في الموتوماتيكا أكون يتعلم أمال أمال مكان كله يتعلم ينسي له تيما إذا سمع من بروتا لا يعتبو يسامي تيمو يني سمع له يوفر إذا أنا كفنا ميتانا kila anin mo dan dan fam amma jan sadar gole finda won ku ko mo do ku kibaro furda ne mo men nya ay wal ഞാനോട്ട് മമ്മൻ അപ്പൊ അണിങ്ങല്ല ലാഭ സ്വർമ്മ ഇഫിന്തിട binitala wa rumin na ilim ini ini dolan san dolan te bulu fam kiralo ti molda ni talo ti fengol eh, dolan te bulu fo sufula anin fandanta ini wal fida kila yi si mol kolroni kada mu ni molni e fengol sa tema wana kila dolan te bulu taara purke daa la dɔrɔn nin fana n'a dɔw bɛ wa a dɔw bɛ kira bɛ fili la ani sari dɔw bɛ fili la mɔgɔ kɛmɛ saba tan ni saba ani wari fili la purke daa a b'u suya n'a n'a ti bɔ ti ɲɔgɔn ma yɛlɛ kolo bɛ tɛ wula ani bɛ fɛn o i bɛ taa dɔw la dɔw bɛ na sun fila bɛ yen foyi sun fila o de bɛ yen foyi aa ani ɲɛ dɔw fɔ ɲɛ kɔngɔ ni so. doomu wo tan wololati doomu fulati suu fula aniŋ ñiŋ do tan worowula badiroñi yataaqabuna ala rukubi irkubiha ñonkogol me naa le silo kay kaño faliŋ faliŋ ka wol kaŋ bari ñiŋ moo keme saboo be suute be buru suu fula ñonkogo tan worowula itaata wo le ñaama bini inda abu fiya fana na ta goyi ko kila kana noma kana da baka so ta hmm fana wa diro ay mol fitindi ala mol alam ke ki ma ko muhammad da biya sabo ilan kan Allah ke alla na fo me ali abul bulbul nabi sai so sale ne wale sambara muhammad ka bai ke la ko ne tambulbi al fana yi. pare bara abu sufyan da ta silo da silo no ina sila do ko ba kila ne musa gurur mali jensila dɔw ta min bɛ kana lɛ k'i la sɔsɔlɔ kɔmi n'i ko ka bɔ na bɔlɔn kɔnɔ bari kana a kɔn bɔrɛ masala saa yi dɔw bɛ ka dɔrɔn kiya bari bɛ an bɛ taa fɛnɛ ka sɔma dɔrɔn a ye kiya si dɔ bɛɛ baale a n'a fin t'a ni baara ka n'a ɲɔ min na puruke kana kɛ na ba ɲina ka n'a kɔrɔ saa a b'u sigi a kan si dɔ dɔw kan bari a ye k'i la k'i ma di kumakan ko dɔw fara ye mɔ saa dɔ de ye fara because Muhammad kanda mkerera kana shonda because mobi ibare ibriparera magambobi mobi kili idole me kafunyo nyendole mo keme sa tande sa idole mobi kili abu jahale me kafunyo maga kono kurka dala abu sufyan ka kono ka kila ke ulfana ko na mo to ko ita kila na dal ko ko nyul kana da yesiro lan fele bari yamol fana ki maka purol fana ila mo info wal fana na na ina la abu sufyan se wuro

akari ni mu muso de sai ni kelon ta bay ne wanda arabul ben furi ya furi fitta kilo ya bay yum ta be bulu be ne dan bi be dan kilo na la bi be muhammad na la mul fal be turu ben na arabul ben na ko ta ko se kala bi rida ata be bi ye yo su su bi fo wati ko ya la ni la ko na wati kelo din kelo kila bay ni kala kila fa na mo na ram shawar sai ni mo du ni be mo kelo do ko ko fara mo do ko ne kelo bay glucoyake salugal ɓe ɓoyi kono wadde tan koɗa an saro e koye kelode bara makan kolgal ɓe ko woddal wake mbaɗinode e ko woni ɗo koye kema kelode sarda kumonara kila sewo enata suuɗe ko mbi kila men mbaɗa waɗan ka wakkila allah siro ɓe kana finde allah wakkiloga siro kam ka jodeya kana muru koma annabi o ɓogugode ina aɗa wakkili kelode birita kawaɗo men na e fotata misilmoɗe foro fotata badala ɗin kilala de kelode dame ya'mal min usul al-amal bi faradi jubab bin mundar radiyallahu anhu al-mundar radiyallahu anhu bi faradi ta kiraye sojaro de jedi di ke amori bi ay di ta ara kila ka ko fu ye mo jedi da me sha sojaro fa ala ni ya marama wa hiwalama wa yukalfika wa hiwusu aka hani mfona de ponna ngatalu idi dalote badara ni kiraro dala ma bije min dolal kala min dolji aka yen dun je ni dalote fana mo kero dol kella ta kero la min dolal am kibin no be moni la wana aka ngatalu ni asanta dara dom kila so abin sai go dari miro fa ni la alfa kende jala aka so hakil man hakil mayana hanni wo dindewt alfa ko ne jiyo kakede kila so ala sai go e dara a to da me fo yike ni joti adarasudolo yara ilontolo binibal oyi kelo fam bidaro do kila ala miro ta sai kila na ras dum kelo do ko kelo bina kuma sai sai kila ka ta kelo do ko firo ko ka bulu la din kila jam hada masra'u fulan ghadan insha Allah hada masra'u fulan غدا ان شاء الله تعالى ساعد ان تكلم ويكون في لغه من اكل وكذا اكعبوا لا يجرى بدم samma, kanske i fallen. Han borde ha famlat för det borde den. Och det var famlat för att på en tid, på en tid till. Han gjorde det. Och där rummen jag låg på, och det var där rummen. Blir det då var rummen att samma och kilona, innan det kilo kumas. Kanske då fan att det är kanske då mår vi kiri. Misir mår mår till så att han insan. Och man kanske då hafo fons. Var kan min fi atin. Qalila tin. غلبت فئة kebiratan biidnillah wallahu Allah, sabirin tarudan ala molla kisalu ke ro bakara ko wala hanne ka fo dara ni ala bali ala ka bi ina ala wala ke kafiru la molla randa muslim molla molla kila bala tirri so ko no abe ala to fi ko wala ka ala to fi ko ka duwa fara ka ada da ka ku ala ba be ala to fi ko do ba ni na kele fo ni ne ne ni ne خلال الدوار درم على طول يسوكم بس بيسايبون يسافر دلا ولو الشعر البنت لبالي أحد أحد ولو يديركم دون طول على كل موبي وبمنيا بي على كل أحد أحد ولو الشعر ibẹ́ọ̀dọ̀ sáyẹn kó yàkẹ́lẹ́ tó ní àfihàn lẹ́tọ̀ kolan suwa ga wanda yau ke kyan da kiyar fidilan kyan ke kyan da bai fidila ale bai ke ma kyan ale bai ofa ne bai min fa wala ya kyan sai wani fidila kafirul furu fidila utuba irin utuba sai da wato na aya din ma ndi anin aya ba din ma kumandi birawal kumandu wato na ko sai walla ba misil mo ben yo ya la kelolo kira fana na ran bulu fil dendi ka bana sai kolo kolo an ansaro ne ansar ke saba fanni kyau duniya fil dendi ka ka ko ta kyan e ko yin madina lan saro ne to ne makam ko be digol ki la ni ben bo na jona so do e ni wala wala ni fiti da fara do wala fiti de ka fa ni wala ko la ta jam kon al kafiri na la na do be de ti ya ki kila ko hamsa fiti ali fiti ali ali isa banjam o fiti la ni nyati ni dan ni wol ma ki kila so manda birin bi na kuma sila kila na do duwa ba aɓe alanɗalna dora aɓe alanɗalna nayon duwaji fala dendiga ba kanjoma walla ala kamminindaw fo nawo ɓe da dendiga ba aboubacar kana kan aka hakkila isonɓe mo saɓatinɗi ala beytewo duwa jaabila aɓenanato timmanila a yelahili menna aba kele kafaka munashattuka e rabbaka fa sayi sayi laka ma ka fa anzalallahu azza wa jalla إذ تستغيثون rabbakum

bi alifi n bɛ sojɛri kɛmɛ ɛ sojɛri wuli kelen ka fara kan minɛn mara ka bɔ mara yɛrɛ la o de bɛ na wuli mɛ mori de fi kala ɲa dɔ mori de fi o fi mori de fi na da ya fita ko n'a wa ala ko n ni yiri wa ye sama a wa sani bi wa e ko ala y'o fɔ ye k'i la kɔn tan ta wa dɔ ma ka fitu ka b'a la turu bi sɔrɔ ka sa yɔrɔ wale a ka ɲi a yɛrɛ n'o fana kɛra ye sojɛri kamalen mɛ sa yɔrɔ zamu jamu wal ni dubur kayin karanta sayur sai wani jinna wani zan bi chama wal walluna dubur be bol nan da anda ne no fana ala ayoki de ke ki bar ki roki na sa musulmor ko ta ne ayo da kiwa diro kira kira fon sun a ay diro ka bugo ko no kira a filin du na fa fon ay kurfin yo da muhammad fon lo bulo ba ay wallahi kurfin ka wa na ya sai kafirun na atirifika alunde nabu alaka fayo lo mara maita idra maita walakin allah rama karanya lo walakin allah rama rame rame alaka ko man fayo to tumala men fayo to muhammad bar ala fo dagal bulo kon ala fo le bulo fa la mo ni maru ita kila le kun fayo fayo ya ala fo ba fayo walakin allah rama abinda kafirul kafir bunu kella fijira mura imamu kella banya fijira biro kira wa bonna na sai kira son mo sabata a don ka dun ro kira le nan ta da son mo ko bada ro de bada ji sa masta kan kiro ya fulo utuba da fijira nan utuba da bulra ya fijira nan kafo ko kira kafirul kafir ka kafo wata da abu ibnu adun ya da nan wali wa akhudhu shay'an shay'an faram da nan itol fana to ɗon ñi kai ko Sikila ya sikiraymol findinnaɗo saymol kon purine ye kene biro kira wato men na na da ansarol kon natandina ansarol la sonni kewol findina kuro. ñom ko Hali, magankol ko ko hani yam ɗon nannaala kele da ka woni mol bin ala faŋol woni moɗo kira koye muru kiranala aliyu yamari ibn ibn talib ako aliyu finti ako Hamza finti ubayda ibnul harith aka finti radiyallahu anhu ñoom moo sagoon fi jël loola yaa commencé jani ɓa commencé ɗo naaruɗa keɓon ɓen naarude wona aɗa son duniya kono aɗa waɗade jeni forma samani bamol duniyal maake naaru sollewle kene kene dem naaru man sollewle ɗon wo illa bi sayfi يوم كافر خوارو وقالوا كانوا إذا أقلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ni wala ya kuma ba kafiro da mutu ka fawara ka kanfa ka kidi kan ka ko ke fa e ko do shi la ni ala jama du de ni jala jama jalo jali jama ko ya mai ka kila nan ba kila man mo ne ne kila su jalo la ka siya ya mo do ta ka siya ito e le kila ka ro han mo man jala jama ki jalo jalo mo da siya ni har mo man jota ko bari dama ko on joda dama do ye man ko ba fulo la ya ma ki ba e ko ki la ke dama do so e quello si dalla pijewan eh to lo commence yo war na de kita yo ka hamza ibn abdul muttalib haman hamza ne musa ka wa wa min faqla kim ay ko ba da de ko mar fo fa ko yina o bara je alu fana ma dire de dindim ma alu tan de jamba ko ci dawda alu man man da wa to men ay ni fa o fana da ba de ñen do fana na ta ko ma si wa ko men na ye yo so èèyàn wà lọ. Dẹ́rẹ́ èèyàn bára màlẹ́ wàá lórí kàfàdà, Hamza ni Aliyu ta ala nù, báyìí ni o tó lẹ̀, kọ́ni kẹfù wẹ́lẹ̀ dára jẹ́nà lẹ̀, kẹfù wẹ́lẹ̀ fẹ́lẹ̀ jẹ́nà kájẹ́ lè tẹ́ma, dẹ́rẹ́ yìí ló gbẹdẹ, ìṣirí mo tàn bọ̀lẹ̀ káfíò tàn bọ̀lẹ̀. Ìṣirí mo lọ́mọ fúlẹ̀ ní ìgbẹ́ máa ń fa, káfíò lọ́mọ kí ni ìlà jòló lára ìjì, Hamza ni Aliyu ta ala yóò kí la yà ala fa lajẹ, o káfíò lò, fo wọlé. Bẹ́ẹ̀ fa lajẹ ala ìlọ ní ìlọ ìṣirí mo lọ́mọ àwọn kò, ee a baramana Hamza ni Aliyu ta ala yóò यासन ತಿರುವಳ್ಳುವ ಯಾಚನೆ ಕಾಸುಗಳು ನಾರಾಜ ಗುಜ್ಜಿ ಮರಳು ನಿಂಗೆ ಕೆಲವರು ರಚನಾ ಸಾಯ್ಕೊಳ್ ಬೈ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಸಾಮರ ಸಂಯೋಜ ಸಂಗೀತ ಗಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲವು ಸೋಂಕರು ಚಿಂತ ಅನೆ ಒರು ಹೊರ ನದಿ ನಾಲ್ಕು ಬೋಗಿ ಹವಾದಿಗಳು لنذكركم بهذا اليوم المبارك ديو كلا ثاني حمزة مرجع أي أي نفعني عليه maynara kelen calculation gol koye siyaɗa ñuli iton mowoni kini ñum woccene sappo e kana futan ko ka findita e ɓarowa ni fiɗe kefa ani nanga bi kana ni turma da ala saygol yamal akoye watowaɗa ni ni e ñatina laani kalo da ni e bumara janni min ɓe furan kalo nduwa siso kono aye faa alwoji ñowol ɓoleke softiyoɗe na aɗaɓa kila forɓe oɗen ya keta wato men na ta kan kan sai ta to ba ka ɓuri bakanaɗo silmol wani mi silmol ke ke kesurla da ke mum karolla e ka fa a kela waɗangama mi silmol ɓe a harin ahadun ahad ka ne ka ala kilin ne ko aɗan malam o ɗum oɗogona malaika wikilin ji wiriye señone malaika wikilo ji jibril ɗiɗa abara suwe ka laran nawɓa malaika dama ɓa fe ye ñatinen kafirone kafiro kuma ka kundu eɓe ka kun kundilati

ala ko ay ko o ma jaala rabbullahi illa bushra wal tatma'in ala ma alla fa so jero la mara ko ko bi fof so jero do kan so wal tatma'inna bihi qulubuhum ala ka so be mo sabati amma nasru illa min indillah de ma ro ko bana mo ya na ke ba alma ala de ma a jero tan ne babu me na ke da ye mo jama fa mushrikina ko mo ke be woro ye woro fa ni to mo be kirina sa ye ke be woro fa والفم الرجل كم سبعة دين كم الجبل مو كم سبعة مو كم مو كم مو كم مو كم فم من بألبي في مراقب بكلون دين كلا أبو جهل ربنا يقول بيننا أفعل إن كلا فلول دين كلا يعمل كلونا فسرول أبنا فم فنين كيف فلا كبا أنصاره لكونه والمدينة ولا فم فم a wurida da wurida kafin kwatannin wurkan wai a don wurare wa abin na Ibn Mas'ud tare Allah a kawar da ya mali fokun ko don nan kawai hura gora na raja ya tar da video ma ya nan ka kashe do Abu Dar ne Ibn Mas'ud da da nan do ka Ibn Mas'ud ne ka ne ba ka ne aba abu kuma dole fo ka wayo do wayin sabat sai wo kana da afle wo yutu don na da yarma yaman biyar min wani wa ta koyo ta ala bi ma da lara sun kudura in kana sa koyo na ku ala fa inda ala jawri fa inda Abu Dar da ya fa wannan akaye ko be fara akaye ko a idan fara bari be nyin kala putin ndo lai kuma yin so daro ko yake ne kuma ka kundo ka muka kun kula akaye ko ita ala tawo malai ko dabbe to sai kira daro dambi wanda ka kun to da wannan to mai to to da ka fa yi amma amma to no malai ko da na ji wala ne malai ko da na ji to no to da abuja abuja abuja ne abuja ko da na fatan wurin asarin be fara janna ba fara ya si wuri da su da da si so kan fawar anin fawar fara ya lo da si so ban da ka din ha ma kan ko wuri daga ye ye si wuri kira mun ya ba do a ta si so ko ko do di kira mun wala ba si so a ah, si wuri do kiro aka ko ye si wuri ay mul ba si kan aka ko san bala aka fa muhammad man mo ko dunale alkiyama ne ya rasi ya fa ada fa ya fo damen do kat kade fa lagi wodi kira kat 하루에 한 사람을 보고 라인으로 지나가면서 이몸을 기사로 지나서 설라. 예, 여러분이 할 사람네 아니 우주관리 자말 사람 자말 가실 자말 사람 dina kira wa nyama kira ni ma sallallahu alaihi wasallam aye pointi da da ifara wa nyama ako abu da halu fa da ma fara wa to abu da halu men ya fa wala mu'adun amruji anay ibnu jumu wa mu'adun afran وهما غلامان وأجهز عليه عبد الله بن مسعود والنار على عبد الله بن مسعود وأمية بن خلف بن أمية بن خلف رافع رجلا كنت ولدني وابنه علي بلال بن رباح وابنه علي بلال بن رباح أمية فنانا بما بفعل ينكرون bilal la alifa mutane ya la ah ya ya kasino dibele kuma biya sa mutane ebe kasino dibele ma wonde ma fuga ko yala jolle ni bulo ba ka wala ni be fi la ba ka ra ni bura bila ko no e ko faye no no na ni jono fo e wala ko sa jono bila ra man so o fi wala alfa ako dir wala na ta ahad ahad ahad ahad ajale mo de sa ba ar jono bila kira ala ala ar jono bila la tin ko mo ni aka ne du mo yes ke isin ko ba ay mo de sa ba ay sabal ba ta bilan e maje ala ajoyi kamata de tudangande ala cewol gure momo ya jawi andi mbiya sikeno yemen jawi adi sama ala ɓe ɗeɗum nawol gure kon na e jode tawda na e ñiña e maggu wono ɓamanna ɗo kon alamen o ñiña kana dudu morala dindi ala kana dudu morala kala bara kana dudu alamen ajo ɗum ñara sukoy e jutta ɗola bi sama sinema ala hakkilo sol baati o ma yel men nyanyi ke bilanga te ye ko na ka kam ka ka tiri sa ba ngoni ba kira kan tiro ko o ki ko badala chen no ala ya du bilanga du bilanga ta ba fa ito men ta be ka ko no bilanga fa ka bo ni dunya ba lo ko bilanga ba fa ni ye men fa ahad na ahad ko ma chen no ya ke to wala nyama fo ni musiki no be fa ra mo to wala mo be en ara mo tan ro mu da yewu joyi joyi ya yɔrɔ ti tɔn di yen yen tɔn ba ekila na la yen sayi bolo ba yen bɛn yàrá wɛlɛ dɔ badara badara kɛlɛ na la k'a to ba sɔrɔ yen kuma bɛɛ ka wele u ka faamu y'a fɔ n'i y'a hakili sɔrɔ hakili sɔrɔ i k'a mun ca ko la n'a fili yan ale y'o wɛlɛ tɔn ba la an gɛlɛ la k'i la ta k'a k'a fɔ ko an ya an na badara fa ni na ma wuli ka kunkolo jan na ali se wa tɔn badara kilo maa bɛ yen y'a kɔnɔ intiruka libagon sai ko mo be mo basi kan ni kafiro de dake misimbo mo ke be sabata ni sabata mo mi ke ma be sundi ne lumene be ko be sundi ne e be so de fitro e be no fala yelo be soro de be su sunkaroo cittanni wuro woni samana wuro samana hasandi wala binnato kurɓol kañum hakkilo ɗulandi ndin lumbana aɗa nake misimol wol wulakele misimala wir kidde adi e eh, aboubacar ñolol ɗo gotiɗa anin umar ñolo anin aliou ñolo anin saymolu be ye ɗo kuuke en demoɗo kelol wirinta kilanaka seere fulol mbaɗe men fata je ɓoɗumin kafirol men yalon ko woɗɗe mum sirkinolde woni moccimo worgol men fata kilanake yamari akkoy ko alani dol be muɗa alake fay e koma jam

ikuti yala mungi zabo furewole kala kumo mwime ndala kalitamu akiyedi amala me dunia da ya bemo itala jamba almala furewole ndirbolo badala kero hono kalmala ntisandi almala ntanga

على من لا نبي بعد وصحبه وسلم تسليما كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الأواخر يجتهد فيه ما لم يجتهد فيه غيره أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في عشر الأواخر وبالاعتكاف إذا تيسر لكم الأمور حتى إذا لم يتيسر اسألوا الله القبول والغنى فإن عزمتم فتوكلوا على الله على فاصل Därför är kisan även kilai, kisan nema. Med alla nare, en ny dino, en annan dino, när han säger om det låter det. Det går en dino mujirot. Det går det att man i jirol eller jirol. Det dino jirdi mafi. Men att jibot är fan hona. Men jag använder det. Säger om jirol. För man kan ha färg dino, man kan ha jirol, man kan ha tina, man kan ha fundi. Dino går det att man bara kan ha

e akan terus sigi baati projet dalla ko fina kala bi til tal wor te tan ni wor akamanta tene talata nala til dalla ko kuma sa nafilo atul nafil la al kana lamfu alla lamfu ato sita boleh da be boleh bon da fu mo mo de na de nyora e bare na kar kana sa kana anya ka gele imamu ka kira man je mo imamul alaji so re ba jwa na imam ba so na da akwai mun gobe ka sala kuma ka sani aka ba na alaka wa fara imamul fara din nan da wannan manna ko da amma shi majamul da fara din nan na so da kuma sa da ka so da ka ko da na da da tafsiri ko da na da mushi ko karban sai na fam important da fara yaran fara na duniya mu nyan fara da duniya da ka fara ka so wallafa saban da wata ki so sa da kwanci da hama kuma na fofara kana su go da si no wani kana tar lafiya ta kana si lai do ce alwaki ko kana ka tika ko si ba to ta ba so sa ka ko da bi ni kira ba da kira ba sa mun karo ci da nuru ne ba da kira kira ba ka ro si nan sa no awabu ba gul hakkan a asobo balbulu alati al kila nasi la kala di balbula akasaba di dama badiri tinno fasamu solution na fide and sɔmi na bɛ fa na ka tiri mɔdi tiri kam a bɛ wele ka bi sɔrɔ na ke b'a fana na hali ba b'a ta fɔlɔ sanji tan saba a k'a kɛ sanji san o san n'a si la a k'a la ko den fila a k'a la ko so den fila a k'a la den ba den fila mɔ ke mɔ den k'a den saba di d'a ma yala nin mo nin mo kawa nin b'a kɛ ekɔli ee lantamu de b'a kɛ b'a kɛ ko to de nɔ tɛ wali n'i bɛ k'a sari ee ni nin ni wala sini na dɔrɔn cɛ b'a tɛ duk mun fara ba Allah ya ba mu kana da sawasa almari nan ta fara sunna wannan da misali iman tin ta wa dinin kira ba hanne tin ta ku ta fu idan din da hanan ban dan fan dan yola ko sawin eh, ba ko dan fan eh ki wani tin ki ban fan ya ya kuma ba ka ran da injinan idan ji da wani ko ta ke da yesukwasiwo do dimanche do dimanche fana o dan dimanche sɔrɔ de t'an bolo hali o fɛn k'i ti k'a fɔ de ala y'e don don kan wali k'a yɛrɛ t'i ta la hali wali e ju wali k'i ti k'a fɔ de wali tɛmɛ komi e tɛmɛ fili fili ninnu wali n'i ma tugu olu tɔɔrɔ k'a bɛ k'a bɛ wali bari su bɛ k'o bɛ don k'a kɔnɔ u ye bɛ nafi do kalan ko a bɛ insan caman bɛ waati den dɔrɔn n'a ta nafa sɔrɔ a bɛ kɔlɔsi muso b'o kalan fɔ ala ma kɔlɔsi muso b'o u taara ɲɛna waati hali n'ale den waati de mɛ ne ka min k'a fɔ an bɛ sɔrɔ to caman banna alboshi lalla san ba da mu da mu da kalwala kira ko da ba kalwa to karin karin ne kaka da ke damu da kalwa ya da kalwala imajin na ba mu duk sanin gona da ke ruwa ne ba ruwa ne ba wa ko a da kira ko dimin Allah ya ba sai ta manna ne irin sun karo ko da ruwa ko ka mu da ruwa ta ya ta minista minista ko minista kun da fa ti jere bare ka fa ko da yau minista kun da ni ki jere ya ka ka ni ba When nobody will come to the sea, Yakov, the film will be down. The graduation film will be down. A program will be down. Our brother, Nimbas will be aiding, and the brother will say, I'm going to the Kafan. You don't go out with Latina. When there's my action, you don't want to live with the Kanaka. If I'm out, you are going. I want to go out.

yau da gudu in kan mamu ciwo ne nun da ka na kashi amma mu ka sanar ta kan sa mamu da sanar ta ko ran ko nan kan ya kashi karam na sanar iki ya ku fara da hana zai fara da baka ni kala ki da ce ne mu da ka mu fara nas mu mu da fara ba ta ko da in ka da su na afirka ne ya ga ban kirmo isna amin mu da bolo isna ruwa ne ni mu khairu inna al amalu bil khawatim na san bakara da su kare ballo foro su

masani walwala wa ka wa lulu kanu kanu ala kapadre kilo fare amara ikizari tanga manda bende kasu yondange usiku kule haka kuma kule kuntan ko wa kuma tende imani nisba nagani kule ulo abane ni mwe bada nyotola sabu jishuba salo ba suba ka kira rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ta rasulullah suba akasabar dekara anita bara de idan de insan fara kuma kakida नहीं मैं मैं करो बेटा जाओ जाए दो के जाओ पर मैं मैं कफरा जो रोड के साथ कर दो और वो जो के साथ ना ना जो को डॉक्टर ना सा वो लोग का का पता ना जो पुलिस वाले पुलिस वाले गुड पुलिस को ना का वो ना को बड़े ये जो ना तो मैं बेटा डाल इंशाल्लाह इन सदर दे अभी के साथ जो अपराध हुआ होता है वो का कर बड़ा अंति करना अगर मन का सामा लोग बारे में अभी क्या मैं सही नहीं कर ना जिन लोग ना किता ये वो लोग सिला अलग अलग बोलता है अब अब हम दे सब आ गया एक यार सो की पर ये sehingga itu beliau dengan aku sabarkan apa sih amal yang berlaku di mana lu antara itu satu tentang yang berbeda itu sampai dari itu kalau hal fasal muka dari yaitu kumla Allah kita tahu kumla sari kumla kumla الله الله